Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah, bakan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato wannan takaitaccen saƙo ne na gaggawa zuwa ga daraktan fim ɗin labari na cewa sunansa Aminu Saira. Saƙo ne zuwa gare sa na gaggawa da ka ni 'yan fim baki ɗaya idan za ku yi fim, ku je can ku yi fim ɗinku. tsakaninku da Allah in kun ji ba za ku ƙi gani ba amma wallahi kada ku kuskura ku wulakanta addinin Allah a cikin fina-finanku saboda al'umman annabi Muhammad ba za su ƙyale ku ba kada ku kuskura ku ce za ku wulakanta Kur'anin Allah a cikin fina-finanku wallahi al'ummar annabi Muhammad ba za su ƙyale ku ba kar ku kuskura ku ce za ku wulakanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin finafinanku, finanku saboda wallahi al'ummar annabi Muhammad ba za su ƙyale ku ba wannan bidiyon da kuka kalla kusa da ni aka ce wai wannan mutumin sun kwatanta cewa malami ne wai sun kwatanta cewa malami ne sunansa malam kabiru malami ne to wai sai zo ya sanar da wannan mutumin kamar da kuka kalla wai labarin mutuwa wai yana sanar da shi labarin mutuwan ne sai ya dallawa malamin mari ya dallawa malamin mari ya kama kwalan malamin ya shaƙe malamin to wallahi yan uwa wannan mummunar sako suke so su isar mummunar sako suke so su isar su nuna malanta ba komai bane malami ba kowa bane za a iya addalla wa malami mari za a iya a kama kwalan malami a shaƙe sa malami ba komai bane saboda wasu daga cikin yan fim dama suna jin haushin malamai suna jin haushin malanta suna ganin malamai ne matsalar su to bari har su huta a cikin fim ɗinsu su wulakanta malanta su nuna malami ba kowa bane za a iya addalla wa malami mari za a iya shaƙe kwalan malami mummunan sako suke so su isar dan Allah in tambaye ku ƴan uwa yani idan ba mari malami ba a fim din fim din bai zai yi kyau ba dan Allah idan ba kama kolan malami an watsa masa mari ba dan Allah sakon da suke so su isar bai zai bai zai isa ba ai za su iya su nuna wanda aka ba su labarin mutuwa din ya suma ko yayi wani abu dai daban ba dai mari malami ba ko kuma kama wa malami kula ba wallahi akwai abubuwan da za su yi da sakon su zai isa na nuna cewa da aka ba su labarin mutuwa ya haɗi mota sosai wanda ba marin malami ba amma me suka zaɓi a mari malami a kama kwalan malami saboda isar da mummunan sakon da suke so su isar wa al'umma na wulakanta malamai rena wato malanta suna so su yi wa yahudawa aiki dama abin da ya saura cikin al'ummar mu ake ganin mutuncinsa yanzu shine malanta to bari har su nuna malantan ba komai bane za iya mari malami za iya zagi malami a kama kulansa malanta ba komai bane kuma wallahi wulakanta malamai wulakanta addinin Allah ne wulakanta malamai wulakanta addinin Allah ne saboda su ne shugabannin addini su ne magada annabawa al'ulama warathatul anbiya magada annabawa ne malamai wallahi idan dai za ku iya za ku yi irin waɗannan abubuwan na taɓa addinin Allah wallahi Allah maɗaukakin sarki zai gaggawan jirƙaƙan ku tun nan duniya ya tona muku asiri kafin aje lahira in za ku taɓa malanta za ku taɓa addinin Allah kisa a wani yake cewa luhumul ulama'i masmuma wa laifi haske hatki astari muntaqisihim ma'luma wallahi abu ne sananne a tarihi an gani duk wanda yace zai wulakanta malamai duk wanda yace zai taba malamai wallahi Allah ta'ala kan yi gaggawan tona masa asiri Allah kan yi gaggawan dirkakansa tun nan duniya har zuwa lahira saboda malamai ba abun wasa ba ne. magada annabawa ne su ne shugabannin addini taba su kamar taba abin da suke ɗauke da shi ne na Qur'ani wulakanta su kamar wulakanta abin da suke dauke da shi ne na hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wallahi malamai ba abun wasa bane za ku zo wai kuna yani nuna malamai ba komai bane za iya amari malami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wallahi manzon Allah ce dukkan wanda yake wulakanta malanta ba ni ba shi ji manzon Allah manzon Allah ce ba ni ba shi ni da shi mun yi dutse hannu riga ba ni ba shi ji manzon Allah idan manzon Allah ce ba shi ba kai ba ka tare da shi don Allah da wa za ka kasance manzon Allah ce to me wulakanta malamai ba ni ba shi manzon Allah ce laysa minna man lam yarham sagirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu manzon Allah ce duk wanda bai san darajar malaman mu ba bai tare da mu duk wanda bai ba malamai darajar su manzon Allah ce bai tare da mu ya za ku zo ku wulakanta waɗanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar su malamai ya za ku wulakanta wanda Allah ya ɗaukaka daraja kamar yaƙi kuke yi da Allah kenan Allah ya ɗaukaka darajar malamai ku kuma kuna so ku wulakanta su Allah ta'ala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ya ce yana ɗaukaka darajar masu ilimi amma ko kuma kuna so ku wulakanta su ku kaskanta su to wallahi yaƙi za ku yi da Allah kuma ba wanda zai yi yaƙi da Allah ya kai labari Allah ya ɗaukaka darajar su kuma kuna so ku sauke darajar su wallahi Allah bai zai kyale ku ba Allah zai dirƙaƙe ku ya wulakanta ku ya tona muku asiri wallahi ku tuba ku daina irin waɗannan abubuwan za ku yi fim ku je ku yi tsakaninku da Allah in kun ki ji ba za ku ki gani ba amma kada ku wulakanta mana addinin Allah kada ku wulakanta mana Qur'anin Allah kada ku wulakanta mana hadisan ma'aiki saboda wulakanta malamai kamar wulakanta waɗannan ne ka wulakanta malami kamar ka wulakanta Qur'ani ne kamar ka wulakanta hadisi ne kamar ka wulakanta addini saboda su ne shugabannin addini suna wanda suke karanta da mutane Qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dan Allah yanzu wannan koma ba malanta ba kuce al'adu mu kuke yadawa ba kun ce kuna yada al'adu ne na na Hausa Fulani to mu kaddara wannan ma ba malami bane amma ai kun sako mutum mai furfura don Allah al'adamu ne matashi ya dalla mutum mai furfura mari al'adamu ne al'adamu kenan kuke koyarwa wannan ba al'adamu bane matashi ya dalla mai furfura mari ya kama kwalan mai furfura ya abun nan ya shake sa da haka ku ji tsoron Allah wannan abun ku dena a cikin fina-finanku ku tuba ku koma zuwa ga Allah ubangiji Allah shirye mu Allah tabbatar da mu akan tafarki madaidaiciya ku in masu shiriwa ne ubangiji Allah shirye ku dan kuma ba masu shiriwa ba Allah shi san da zai yi da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh